shugaban ƙasar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya yi kira ga Olubadan na Ibadan Oba Samuel Odugade Odulana da ya marawa gwamnatin tarayya baya a ƙoƙarin da take yi a wajen samarwa jama'a ababen more rayuwa, aikin gona da inganta matasa. Shugaba Jonathan ya yi wannan kiran ne ta bakin ministan watsa labarai Mr. Labaran Maku a wajen bikin cikar Olubadan na Ibadan shekaru 100 da haihuwa. Shugaban ƙasar na Najeriya ya ci gaba da cewa. We are here to celebrate 100 years Shugaba Jonathan ya ce sun zo Ibadan ne don yin bikin shekaru ɗari na rayuwar mutum mai daraja, mai haskakawa, sarki a cikin sarakuna, mai shugabanci da misali mai kyau mai son zaman lafiya da ƙaunar ci gaba jonathan wanda ya nuna rashin jin daɗinsa a game da rashin halartar bikin da kansa saboda fashewar bama-bamai a unguwar yanya da ke abuja ya ce duk da yawan shekarun olubadan ya yi ƙoƙarin haɗa kan jama'arsa shi ko gwamnan jihar oyo abiola ajimobi ya buƙaci jama'ar najeriya da su ƙaunaci juna duk da bambancin addini ko ƙabila Gwamna Abela Ajimobi ya ce jama'ar Ibadan suna cike da murna da ganin wannan rana ta yau. An dai haifi Olubadan na Ibadan, Oba Samuel Odugade Odulana ran sha hudu ga watan Afrilu na shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha a Ibo wolorin a ƙaramar hukumar Lagelu. a ƙasar Ibadan ya riƙe masarautu iri daban-daban kafin ya zama Olubadan na Ibadan ran sha bakwai ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da bakwai kuma shine Olubadan na farko ya cika shekaru ɗari yana a bisa karagar mulki bikin dai ya sami halartar kusoshin gwamnatin tarayya da na jihohi 'yan kasuwa ƙungiyoyi sarakuna da dai sauransu Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya